a uzubillahi da alimin barka ku da kasancewa tare da ni a daidai wannan lokaci e, kuna tare da tashar media tv idan farko ne zuwan ka cikin wannan tasha kuma da subscribe ku yi liking ku share ga uwa da zarar mun daura sabon bidiyo za ku gan shi e, saboda idan kuka mana subscribe kuka mana liking likin shine za mu karfin gwiwa e, wannan hanya da kuke gani hanya ce ta garin tullu Eh, wadda a kwanakin baya ko ce a watannin baya suka wuce mun wallahu muku da cewa inda hanya eh, wani gebe ne da akwai yashi ne da a gare shi kuma inda mutanen garin tullu suka kishi suka yi wannan aiki suka sa duwatsu da tsakkuwa da sauran abin da dai ba shi an faɗa muku ba dai suka yi kishi don su gyara wannan hanya saboda zirga zai da suke yi a cikin wannan hanya eh, muna kira ga shugaban ƙasa sinisiran bazo muhammad Eh, yadda wannan mutanen garin tullu suke ƙoƙari suke kishi ya kamata a taimaka musu a gyara musu wannan hanya hanya ce da ta haɗa garuruwa daban-daban na yankunan tullu lalle suna buƙatar eh, taimako suna buƙatar ɗauki eh, suna buƙatar a taimaka musu a gyara musu wannan hanya ta garin tullu kira na musamman ga shugaban ƙasa da salar bazum muhammad da kuma gwamnatin shi Eh, da makarban gwamnati eh, muna muku fata alheri allah ya kare kasar mu ta nijar eh, da shugabanninta allah ya ɗauka tutar kasar mu ta nijar lalle wannan mutane sun yi kishi sun gyara wannan hanya amma hanyar nan tana son gyara muna kira ga shugaban kasa sanin sunan bazum